daidai da 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya da shekul islam al-mujaddid muhammad bin abdulwahab allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin a shekul doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi ne wanda Malam ya rubuta shi saboda fallasa asirin addinin jahiliya addinin da shaidan yake mamabiyan addinin wahayi domin su gurɓata addinin annabawa jahiliya wani tsari ne na gudanar da rayuwa da addini wanda suke tsame hannun Allah madaukin sarki a cikin tsara wannan addini da kuma rayuwa sai kaga kaman addini kake yi amma kuma kai kana bauta ma kanka ne wani yana daga cikin babban makircin da iblis yake sanye ma duk wani bil'adama muddin dai ba za ka zama zunzurutun mushiriki irin shi ba to abin da yake so shine sai ya raba ka da asalin addinin da Allah ya aiko annabawa da shi sai ya sa ka bin shiririta to karatunmu da ya gabata har yau muna ƙarƙashin almas'alatu sabi'a was saba'un mas'ala ta saba'in da bakwai iktida'uhum biman la yuslihu lil yana daga cikin addinin jahiliya shine su waɗanda suke kan wannan addini sai kaga suna bin wanda bai cancanta a shari'ance ya zama jagora ba wanda kai da jin shi ko da ganin shi ko da mu'amalantar shi kai ka san wannan bai cika ɗaya daga cikin ƙa'idojin zama jagora a ilmance a addinance ba to wannan jahiliya ne to ne sai mala yake cewa anna immatahum su waɗanda suke kan wannan addini na jahiliya za ka ga jagororinsu imma alimun fajirun ko ga malami ne wanda yake fajiri za ka ji fajirci a kalmomin bakin shi za ka kalli fajirci cikin ayyukan gaban shi za ka tsinkayi fajirci cikin mu'amalolin shi da gudanarwan shi kuma a haka sai ya rike ɗe ya siddabaru kawai sai ya zama shine jagora kuma shugaban al'umma a rayuwa ko a fuskan addini to wannan yana daga cikin alama daga cikin alamun da yake ganewa da tacewa da tantance cewa tsari iri kaza to jahiliya ce wa imma abidun jahilun ko kaga wanda kawai shi sallah yake yi yana bautan Allah ne da ɗan karin jahilci amma duk sanda magana ta taso sai tsoma bakin shi dangane da tattaunawar malamai to wannan tsari ne daga cikin tsarin jahiliya da ke ba jahilai dama na yin magana a cikin addinin Allah har su rikide su zama jagorori na al'umma su ne za su rika faɗa a ji jahili shi zai zama abin da ya yanke to so ake kowa maye da malami da ɗalibai dattawa da kowa da kowa wai zai bi abin da wani jahili ne yake bi yana daga cikin siffan jahiliya waya ce wai jahili ne zai gaya ma malamin da aƙalla ya shekara hamsin yana kan ilimi da addini wai wannan jahilin ne wai shi ya san manhaji kun gano wannan da kyau ko wannan jahiliya ce kuma ba kunya ba tsoron Allah kaga mutane suna tabbatar da wannan saboda cimma manufansu na duniya an gano wannan da kyau to duk a wannan gaba malam zai zo tace tantance mana cikakkun bayanai dangane da wannan qadiyar malam ce kama fi qaulihi ta'ala wannan ya zo cikin fadin Allah madaukin sarki da yake cewa wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah haqiqa wani bangare daga cikin ire-iren waɗannan za ka same su suna jin maganan Allah ƙarara saboda neman shugabanci da son jagoranci da neman girma sai su bris da wannan maganan Allah sun mai homin min ba'di ma aqaluhu abin ci ma sai ga suna ƙoƙarin banke ko kuma murɗe ma'anan maganan Allah a bayan da sun ji sun gane kuma sun fahimce shi wa hum ya'lamuna alhali sun san ga abin da Allah yake nufi so kuma sai su fuskantar da maganan Allah wani waje wa idza laqul ladina amanu qalu amanna irin su da za su haɗu da masu imani saboda salo irin na yaudara sai su ce mun yi imani ai mun san gaskiya kuma muna nan muna bin matakin gyara Wa'iza idza khala ila ba'din Allah ya ce da sashin su zai koma ya keɓe da sashi Ƙalo sai kaji suna zargin junansu da cewa atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu kwa rika zuwa kuna baje masu cikinku na irin abin da Allah maɗaukin sarki ya bayyana muku a cikin littafinku ku liyuhajjukum bihi inda rabbikum sare sarin ranar lahira su kafa muku hujja da wannan gaban Allah afala taqilun ku da kuke haka ba ku da hankali ne awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu su masu irin wannan wai ba su san Allah madaukin sarki ya san abin da suke bayyanawa da kuma abin da suke ɓoyewa ba ko ba san wannan ba wa minhum ummiyun amma daga cikinsu akwai waɗanda suke ummiyai ne jahilai ne na gaya wa sarki la ya alamuna alkitaba ba san komi na ilimin addini da rayuwa ba illa amaniya sai dai guri kawai muna fata muna tsammani kaza da kaza wa inhum illa yazunnun duk abin da suke zato kaɗai suke yi aya ta saba'in da biyar zuwa ta saba'in da takwas cikin sotul bakara ta yin ba manta ba mun ɗauki ayan farko daga ciki muna tattaunawa don gane da ita a inda mala yake bayyana mana cewa yana daga cikin muguwar aƙida da a yau ake ƙoƙarin yin unguwan zomanta cikin al'umman musulunci shine waɗannan nassoshi irin yadda shaiɗan ya wahayi ga mabiyan shi suka ɓata nassin attaura aka ɓata nassin injila da sauran littattafan annabawan da suka gabata haka muke fuskantar irin wannan barazana da hararin lalata nassin alkur'ani kama allah maɗaukin sarki ya ɗauki gabare na kare 'yan kayan shi shi yasa da waɗanda suke kan wannan aƙida sun yunƙura sai Allah maɗaukin sarki sai ta da waɗanda kai tsaye za su zo da abin da zai zama fallasa ne tonan asiri ne ga abin da suke sai su canza wani salon domin su 'yan bida'a da 'yan son zuciya suna da wata irin ɗabi'a shine duk wata al'adu wata aƙida to tasu ce in dai wannan aƙidan za ta taimaka masu wajen cimma manufansu yau sai ka su yan kadariya ne su gobe sai ka su da ƙirin shi'a gata sai ka sun ɗibo khawarij ka su murji'a ka su jabariya ka su asha'ira ka je su kullabiya ka su kaza ka je su kaza ka gane wai ina suke wannan shi ke bayyana mutanen nan sun zama cikakkun 'yan son zuciya an gane wannan shine inda suka waiga in akwai mafita nan za su bi an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu cikin abin da muka karanta a karatun da ya gabata malai mana bayani dangane da suna da aƙida da fahimtar cewa ai nassin alkur'ani to naka ne ba wai kai na nassi ba ne shine misalin da muka bayar kaman auduga ne akan iska in dai ka taba ganin audugan rimi da iska da audugan rimi wake da wani iska ke da shi ko to qur'ani sai su mai da shi kaman auduga rimi kai kuma da zaka ja bakin alqur'ani kai ne iskan da ke dauke da shi ko a ce karmami bisa ruwa yanzu da ruwa da karmami wa ogan wani ke ruwa ko to haka zaka mai da alqur'ani sai yanda ka bashi ma'ana ko da kuwa ga ma'anan da ƙarar ƙur'ani ya faɗa kana da dama a bisa wannan sabuwar aƙida ta su ta yau shine ka bashi ma'anan da kake so ka fake da tunanin zuciya cewa ga abin da nassin yake fuskanta ɗaya kenan ko da ko an zo da hujjoji da dalilai gamsassu daga annabi daga sahabbai daga malaman ahalus sunna na farko kana da daman ka sa kafa ka banke ka ce nassin za ku ba shi ma'ana ne irin taku da irin fahimtanku da irin aƙidanku da irin ninyanku da irin abin da ko kuka gamsu da shi aƙida ce mai zaman kanta an gane wannan da kyau ku shi yasa za mu tattauna wannan muguwar aƙidan a cikin littafin sharhu sunna na barbahari a gaban da yake bayani dangane da shin aljanna da wuta a yanzu haka suna nan koko ba a yi su ba tukuna shin ma za a yi su koko dai kawai yaudara ne don a ja mutane a ɗora su ga abin da ake son a ɗora su an gane wannan da kyau ku ita wannan aƙidan ita ce dai kuma za mu tattauna ta da izinin Allah amma ana tafakan isa haka shi a suka rika yaudaran mutane da gwagwarmaya da kafa shari'ar musulunci da za a kwato kaza da kaza da kaza sun yi da suka samu mutane ba su fito fili sun bayyana asalin aƙidansu ba wani irin bayanai ne malamanmu ba su yi ba na ƙoƙarin fayyace ma al'umma haƙiƙanin gaskiya sai ake harka cewa wai suna ma 'yan shi'a hasada ne an ga sun taso suna da jama'a an ga sun taso da awon suna da albarka an ga kaza an ga kaza iri-iri aka tsaura ma malamanmu jakan tsaba aka sa aka tsane su sai yau sai ga abin da suke faɗa mafi yawancinsu suna kwance a ƙasa mu ne yau muke ɗanɗana koɗan ai mun gano wannan da kyau ku ai su dai haƙƙi su gaya mana ko mu karɓa ko mu dariya dariyan mu ta zan kuka gaba da nadaman mai ƙin gaskiya Allah madaukin sarki ya kiyaye Mala ya ce wa kutubu Nasiru Abu Zaidin wa muhammad arkun aljazairi littattafai na wani taƙadari zindiki mai suna nasar abu zaid da ko muhammad arkun aljazairi waɗannan mutane biyu da kuma ɗan uwansu da muka karanta bayanai a kan shi a karatun da ya gabata da waɗanda za mu zo mu karanta bayanansu a nan gaba za ku ji irin abubuwan da a yau suke ƙoƙarin gina matasan musulmi a kan shi kuma za ka ji kullum suna ƙoƙarin runton da'awan ahalus sunna cewa ai mu ma ahalus sunna ne ai yan boko haram ma sun ce su ma ahalus sunna ne ai an gane wannan fadin ahalus sunna da baki shine sunna shine ka tabbata kai daga cikin su kake menene da'awan yan boko haram ahalu sunna <laughs> mina mata ba suna da'awati wal jihad amma ahalu sunna ne na da'awa da jihadi su yan da'awa ne kun gano wannan amma sun yi iddia'in ne sunna amma da gaske sunnan ne an fake ne da wani abu Dan a cimma wani abu an gane to barka ji waɗannan manya-manyan malamai ne kuma su ma daktoci ne a jami'o'in musulunci an fahimta ba ce waɗannan littattafai na waɗannan shedanin ta dura haula hazil aqida alqadiyya suna kai da komowa ne ƙarƙashin wannan qadiyya cewa annal qur'ana law sallamna bi salamati nafsihi wa annahu min Allah cewa kai ƙur'anin nan ma fa da za mu saki sallamna taslimul jadabi da ma za mu saki cewa ma daga Allah yake kaga ko wata magana da nan gaba za ta taso kenan an gane to amma cin da wannan bata kai ga ka ta san ba amma kun san da ku, ku ji maganar annal qur'ana law sallamna bi salamati nassihi da mun sallama cewa nassin qur'anin ma annahu min cewa wai daga Allah yake an gane da mun sallama kenan suna da ne suna da ja to ku rike mana wannan sai mala ya ce fa inna mafhumuhu to abin da ake fahimta na nassin in ma na Allah ne to abin da nassin yake fahimtarwa da fa'idantarwa da karantarwa laisa ilahiyan ba na Allah ba ne an gane ma'ana bai da kariya da tsaron da yau malaman salaf suke ƙoƙarin su nuna cewa muddin dai za ka fahimci alkur'ani sai dai ka fahimce shi kamar yadda alkur'ani ya ce a fahimce shi bisa fahimtar annabi da sahabbai wala muqaddasan sannan fahimtar shi ba abu ne wanda yake da takadisi da tsarki da za a ce sai an bar shi ne annabi kawai da sahabbai za su faɗi ma'anan shi ba bal huwa insaniyun fahimtar alkur'ani fahimta ne irin na bil adama kawai an gane. wal nadru ba'd amsila li kalamihim min hazal bab ku bari ma mu kawo muku misali na irin maganganunsa a kan irin wannan fage da suke faɗi yanzu ka fahimci daga nan waɗanda suke kan wannan fahimta kan wannan aƙida kan wannan addini suna ma da ja dangane da alkur'ani ma wai littafin Allah ne amma suna bin abin sannu ne kaɗan kaɗan kaɗan bara a ɗauko maka cewa fahimtar nassin to ba abu ne wanda za a ce na addini ba an gane ba za a ce abu ne wanda yake tauƙifi ba ana jiran wai sai annabi ya faɗi ya ya fahimci nassin ya yi aiki da nassin ya sabe suka fahimci nassin ya suka yi aiki da shi ya malaman farko suka fahimci nassin ya suka yi aiki da shi idan aka raba ka da wannan tsarin da wannan fahimtar da wannan ka'idan aka tsaraice ka daga gare shi an ji in aka daran doron nassin zai sauke a saukar da kai an gani amma yanzu mu a ce mana ai nassin na fahimtar nassin alkur'ani insaniyyun fahimta ne kawai irin bukatan dan adam shine zai gudanar da nassi yanda yake so da abin da suke son su nuna maka alkur'ani fa ɗaya ne da mu'amala kawai yanzu ka ga dama cikin daren nan ka ci shinkafa da wake in ka ga dama ka ci ɗan wake da mai da yaji in ka so ka ci gauda ko tubani in ka ga dama ka ji ga kwaki ka sha in ka so ka sha shayi in ka so ka kwana da yunwa an gane kawo kowa na da yanda ya ga dama ko to wai in nassi ya zo to kai yanda ka fahimta in wani ga dama zai mai fahimtar da shi yake so an fahimta kenan a ƙarƙashin wannan za su ce to kai ka ja nan kai addini a fahimtanka kai ka ja nan kai addini a fahimtanka wane ma ya ja can yi addini a fahimtan shi yanda kowa ya fahimci nasi a bar shi da fahimtan shi kawai an fahimci wannan da kyau ku wai kun fahimci inda suka samu gaba Allah shi kyauta ya ƙula nasar abu zaid nasar abu zaid ya ce innal qur'ana nassun dini alƙur'ani dai doron baƙin nassun to nassi ne wanda yake mallakan addini ne sabitun min haisu mantoƙihi doron nassin furta alkur'ani ya tabbata cewa na addini ne in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin to ba za su canza wannan ba wannan mallakan addini ne an gane ba za su zo su ce a ce shukuru lillahi rabbil khalqi ba ba za a canza wannan ba wannan nassi ne na addini nassi ne na Allah an bayyance wannan kenan sun yadda da doron tilawa an gane yadda za a ja bakin a wannan sun yarda da shi amma za ku zo ku ji inda suke da magana kuma lakin na homin haisu mafhomihi sai dai dangane da abin da alkur'anin yake fahimtarwa ko ake iya fahimta dangane da doron bakin nassin ya ta'arradu lahul aqalul insani to hankalin dan adam yana da ta cewa kan shi an fahimta shine sai a baka yanzu ga abin da qur'ani yace sai a ce to kai ko me kake gani an fahimci wannan za a fara maka da kai a qur'ani ya ce kar kai sai a ce je kai miyanin ka take ya fahimtan ka take madadin da kai da hankalinka da ninyanka da tunaninka ka bi me ka bi qur'ani yanzu doran bakin ne kawai na mai na addini amma fahimtan shi kuma ya ta'arradu lahu aqalu insani hankalin dan adam shi ke da daman ya juya wannan alkur'anin yadda yake so wa yasbihu mafhuman sai ƙur'ani ya waye gare kowa yana da irin fahimtar da ya bashi ba ba a da wani turke ƙwaya ɗaya da ya rike alkur'ani wanda yake da asali daga Allah ko daga annabi ko daga sahabbai ko daga malaman farko su waɗanda suke kan irin wannan sabuwar aƙidar to su suke ba alkur'ani ma'anan da su suke so kawai an fahimta za su hana maka tunanin rankwafar da kanka wajen bin alkur'ani da hadisi shi sa bala'in waɗannan ya ɗarama bala'in duk wasu aƙilin da yake ji a baya amma in ka bi su kuma sai ga tarkace ne an ɗibo daga nan ne aka ɗibo daga can sai aka yi ƙirƙiro wannan aƙilin ta yau muna tafi Malam ya ce wannan su mundu lahazati nuzulihi al-awwal sai shi abu nasar nasar abu zaid ya ce kaga shi nassin alkur'ani منذ لحظة نزوله الأولى tun lokacin da aka saukar da shi a makka da madina kun gano wannan yanzu fa ya ɗauke ka ne zai kai ka zamanin annabi ya gaya maka shi ƙur'anin nan tun lokacin da ya sauka wajen annabi to ta hawwala min kaunihi nassan ilahiyyan aka juyar da shi aka canza shi da kasantuwan shi nassi daga Allah karatun dai daga Allah ne amma ma'anan abin da yake karantarwa na dokokin to wannan ba na Allah bane sai yanda ka so da shi shine kaman wannan audugar rimin akan iska haka zaka mai da alqur'ani in kai bayani sai wance ta wannan fahimtan ku ne da fahimtar malamin ku muna mu fahimtar gata da yawan batattun matasan da muke da su kan wannan aqidan suke ba amma saboda jahilcin su da jahilcin waɗanda ke biye da su sun ma kasa fahimtar wani addini suke yi kuna gane wannan da kyau ku ahlus sunna ana ce masa Allah ce sai su ji birki kai tsaye mun karanta da kunan cikin riyadus salihin akwai wani alaramma daga cikin alarammomin da suke zama majalisun umar sai ya bako daga garinsu wannan bakon da ya zo sai ya roƙi wannan alaramma ɗan majalisun umar cewa ya kai shi majalisun ƙasa da umar yake tattaunawa da su don yana da maganan da zai da umar ya ɗauke shi ya kai shi wajen umar daga zama gaban umar sai ce ma umar baka mana adalci baka tausaya mana irin da cin mutuncin nan ne da ake ma shugabanni da kuma ake ma malamai da ake ma kowa shi yasa an aka maka in dai ka san wannan kawai sai ka share kawai wa tilkal ayyam kun gano wannan da kyau ku Umar ya fusata ya yunkura zai make shi sai shi wannan alaran ya ce mashi huzil afu wa a'rid wa amur bil urf wa a'rid anil jahilin yace wa hadha min al an gane kaga fassarar sahabi ko da fahimtar sahabi ko to suka ce ba ruwansu da wannan a cikin ƙarashin hadisi sai aka ce wa kana umar wa kafan indal ay shi umar ana ja aya duk abin da yake yi aka ce Allah ya hana sai ya tsaya kawai fasa an gani waɗannan su ne mutanen farkon da aka ce mumi koyi da su kuna fahimta to sai wannan nasar abu zaid yake cewa to ai qur'ani ma tun da ya sauka zamanin annabi ya tashi daga nassan ilahiyyan Wasara sara fahaman nassan insaniyan sai ya zama kawai fahimta irin yadda suke sha fahimta fuska kowa da irin tashi ya ka fuskanci fahimtar da kai kaza kowa na da daman yi ma alkur'ani irin wannan sai zama nassi insaniyan lan nassan ilahiyan mu kuma aqidan mu da manhajin mu na ahlus sunna wal jama'a wanda muke bin fahimtar malaman farko mun ce alqur'ani nassan ilahiyyan ne yasa haƙiƙanin ma'anan shi to daga Allah ne fassara alqur'ani kuma annabi da sahabbai ne suke da malaman farko an gane wannan da kyau ko suwaye malaman farko su ne waɗanda suke khairul ƙuruni ana gane wannan to su kuma waɗanda suke kan wannan aƙidan suka ce kai tun daga zamanin annabi ma ya tashi daga haka yanzu kamata ya kawai sai kawo mana aya da ta goyi bayan wannan to ko da zai kawo ayan zai ba ayan fahimta ne da ma'anan da ya gane a kwakwalwar shi kawai domin karar suka ce maka ya ta'arradu lahul aqalul insani hankalin ɗan adam shi ke juya alkur'ani kamar yadda iska ke juya au daga rimi ana ganewa sai kai mamaki ka ci a wai ba an ja wana da suwana alkur'ani kararraga fahimtar annabi da sahabbai ba idan suna kan manhajin ahlus sunna wal jama'a ala fahmi salafil umma ba amma suna kan wannan aqidar ba abin da ya dame su da wannan irin su ne a zamanin annabi karar Allah madaukin sarki gaya wa mutanen Madina a fatatma'una an yi uminu lakum wa gada kana fariƙun minhum yasma'una kalaman lahi na humin ba da ma aqaluhu wa hum namu kuna tsammanin su imani da ku bayan sun ji madaran maganan Allah karara suka koma suka murɗe maganan Allah suka yi amfani da tunaninsu da hankalinsu da fahimtansu da abin da suke so suka ce shi ne abin da Allah yake so wanda ƙararar ƙur'ani Allah ya ce ma annabi lau ta tsawwala alaina ba'ad al-aqawin la khadna minhu bil yamin Allah ya kiyaye kuna fahimtan wannan arqidan ku eh li'annahu tahawwala min at-tanzili nasar abu zai ne ce domin an shi alkur'ani ya canza fa daga cewa saukakke ne daga Allah ila ta'awili zuwa ga kowa ya mai tawilin da yake so ya ka fahimta ya za ka fassara ya za ka bashi ma'ana ya za ka yi aiki yanzu wannan ya zama gonarka yadda ka ga dama ka hude ta ka ga dama ka yi hudan doya in ga dama ka yi na rogo in ga dama ka yi na masara in ga dama ka yafa mai tumatir da tattasai da atarugu haka yanda ka so kai ma alqur'ani haka za ka yi mai kamar yanda ka so kai ma gonanka ya tashi daga nassan tanzili ya koma fahaman ta'awili hankalin ɗan adam yanzu shi zai rika juya shi ya hankalin ka yi natsu da kaza kawai ka yi kuma waɗanda suke kan wannan ko duk dabaran da suka yi ko sai sun yi kasassaban magana sai an gane yin yadda suke kokarin to a tara a tarbi a toshe a daɗi wallahi sai sun yi domin ka gaba mu je ko ina ba suke cewa dama ma mun sallama ƙur'anin daga Allah ne irin yadda ƴan uwan annabi yusuf suka irin wannan fitan kafan suka ce ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiki ba za ka yadda da mu ba ko da ma a ce gaskiya muka gaya maka <laughs> ba za ka yadda ba in ma da mun daure mun da gaskiya Allah shi kyauta Allah ce wala nahum fi lahanil qawli sai suke cewa inna fahaman nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lin nusus kaga fahimtar da annabi yake manastoshi eh misali Allah ya saukar da aya kaza sai annabi sai ya bayani kaza ko kuma ya aiki da wannan nassi a kaza sai suka ce to wannan fahimtar na annabi yumassilu aula marahil harakatun nafs to shine yake nuna mana abin da ya fara dacewa na yadda nassi yake jujjuyawa fi tafa'ulihi bil aqalil bashari ta yadda hankalin ɗan adam shi ke juya shi kenan yanzu annabi ɗan adam ne da Allah ya saukar da aya sai annabi ya ba wannan ayan fahimtar da ya ma ayan to cin da annabi mutum ne kai ma mutum ne kuma ya ba wannan alkur'anin fahimtar da ya fahimta kai ma kana da dama a yau ka bashi fahimtar da kuma kai ka fahimta kene yanzu a lokaci ɗaya ana ƙoƙarin a nuna ka da annabi ɗaya ne kawai an gano wannan ba babba ba wanda za ce jagora ne ba wani wanda ya isi zama shi zai zama mai faɗa a cikin al'umma ko a ce wani da yake gaba da kai a waje kaza ya fi ka fahimtar wannan a irin wannan akidan ba wannan kaga ma an zunguro maka botan ne duka aka nuna maka ai annaba da kai ma wajen fahimta to rank ɗin ku ɗaya nasar abu zai kenan ka duba littafin al'imamu shafi'i ba fa imamu shafi'i ba littafi ne mai suna al'imamu shafi'i wa ta'assis ideologiya alwasatiyya littafi ne na musamman nasu wa naqdul khitab dini da littafin naqd al dini sai kuma wa mafhumun nas littafi ne na mafhumun nas wa ghayruhu min al-kutub wal duk waɗannan littattafan na nasar Abu Zaid ne shi rubuta littafin al'imamin Shafi'i wa ta'assis al-ideologiya al-wasatiyya ya rubuta littafin naqd al-khitab ad-dini ya rubuta littafin mafomin nas duk a cikin waɗannan littafan nashi duk anan ya rubuta waɗannan maganganun naka tobara wasu maganganun suna da tsayi ne amma bannan da ke ciki Allah kaɗai ya san yawan kuma a yau an baza littattafan nan da ma'anonin littattafan nan a cikin wa cikin matasa suna bude intanet suna gani za su ga larabci sauka za su ga abubuwa iri-iri a lokacin ana nuna masu malamansu ba su da daraja da kima a idonsu yanda annabi zai iya bugan irji ya fahimci nassi kai ma kana iyawa yanda abubakar da imamu malik za su fahimci nassi kai ma za ka iya yanda ibnu taymiya da muhammad nasir din al-albani za su fahimci nasi kai ma duk ɗaya irin yadda abubakar gumi da shek jafar za su fahimci nasi kai ma za ka iya irin yadda malam albani da dan fodiyo za su fahimci nasi mutane ne kai ma mutum ne an gano wannan da kyau ko ka ba nasi fahimtar kwakwalwanka da ganewanka da yadda kawai garamanka yake da shi kisa suna juya nasi irin yadda ka san ruwa ke juya karmami an gane Allah madaukin sarki ya kiyaye wa kula anil qur'an nasar abu zaid bai tsaya nan ba sai da ya magana kan ya ce. kitabul arabiyatul akbar in ana bayanin alqur'ani sai ya ce, ai littafin larabci ne kawai an gane mu kuma larabawa ne mu ne yan luga mu ne yan arabiya shi yasa da yawa jahilai ba sa fahimtar maganar da malamai suke yi sal imam usaimin da su fauzan suna faɗin cewa malaman arabiya malaman luga ba malaman addini ba ne a gane wannan da kyau ko to irin waɗannan jahilan su kuma sai suka kasa fahimtar ma wata magana ake faɗa shin ana soke koyon larabci ne da koyon loga ko ko ana maida wasu 'yan bid'a martani ne waɗanda ke yaudaran al'umman annabi da matasan musulmi jama kun gano wannan da kyau ku yaya ne menene ina ga samu gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace suka ce alqur'anu kitabul arabiyya ai alkur'ani ɗaya yake da littafin larabci kaman bari wa biba kaman kaza al'akbar amma shi a cikin littattafan larabci to alkur'ani ya fi duk sauran littattafan larabci girma wa isro al'adadi sannan kuma yana daga cikin asar ma'asuri ne na adadin larabci wanda aka samo wanda in ka buɗe alkur'ani za ka fa'idanti da larabci da yawa alkhalid dunan nazar ilitibar dini yace kawai za ka kalli alkur'ani ne da fuska irin na larabci ba fuska irin na addini ba kai ma alkur'ani kallo irin kallon adabin larabci ba kallo irin kallon addini ba an gano wannan da ke ku kallon da za ka yi ma alkur'ani kenan ba ka iya larabci ba ja shi gaba shi ma'anan shi kawai shi ne sai ga 'yan arabiya zalla sun ɗauko alkur'ani mai girma suna ba shi ma'anan da su ga dama ya koyi addinin ko bai koya ba kun gano wannan da kyau ku akwai wanda a cikin arabiyan ya ji ya koyi wani bangare ne wanda bangaren ma bai da alama da darasatul islamiyya kwata-kwata amma cin da ya iya larabci to wai an bashi shi biza ne ya shiga alkur'ani yayin da yake so ana ya wannan maganar an gano wannan ka je karan tarihin al'imamu shafi'i mutum ne da Allah maɗaukin sarki ya mai baiwan larabci a makka wanda ana ji da shafi'i ya da wani babban malami ce karka ɓata wannan fasahan da Allah ya yi maka a tsaban yaren larabci ya ce to ya zai yi shi ne ba shi takarda ya ce tafi madina wajen maluku ya je koyi addini an gara wannan yau idan malamai suna faɗin falalan koyon larabci sai mutane waɗanda ba koyon ilimi suka yi ba sai su ɗauko asalin maganarsu sai suna wajen da su wani wajen da in aka tsaya aka yi bayani sai su kunyata kuma bayan da za ka iya alkur'ani da hadisi ba ka iya larabci ba ba kuma yadda za a yi malamin larabci ya zama malamin addini yanzu bayan da za ka yi a najeriyance ka zama likita ko mai hada magunguna ba ka iya turanci ba amma malamin da ya koya maka turanci kuma ba likita ne? ko likita ne ko pharmacist ne shi malamin me a ah, da Allah shi ma sai yanda dalibin shi gaba ka ce mishi dattawa ne yana fida shi ma sai ya zama yana fida zai yiwu amma zai yiwu kuma ka iya likitancin ba turancin indiya Najeriya ne zai yiwu in kuma zai ka gaya mai yadda zai yi jama'a kun gano wannan waɗannan ko nuga suka je suka karanta sai aƙidin su ta ɓaci sai suka shiga suna ma addinin musulunci irin wannan kama karyar jiyan da suka mai da alkur'ani ɗaya da kowane irin littafi na larabci irin waɗannan ne malaman musulunci suke maraddi amma bayan da za a ce ɗalibin musulunci wai a ce ya iya musulunci to dama da wani yare ma kake koyar ya zo na katin da wasu muke yi ko da yarbanci da fullanci ne ko da kanuri muke yi da me ake yi an gano wannan yanzu ga je su abu jahal su abu lahab duk manya-manyan limaman musulunci ne kenan da ƙurai shawa ne da ƙur'ani ya sauka da yaransu suna gane shi fes shi yasa suka yi adawa mai ƙarfi da annabi domin sun san me yake faɗi bilisanin arabiyyin mubin sun sani malamai musulunci ne Allah ya kiyaye wa yaqulu yana cewa innan nassa fi haqiqatihi wa jawharihi muntajun saqafi nasar abu zai da ya ce innan nassa kaga nassin alkur'ani fi hakikati in ka ko haqiqanin shi wa jawharihi da tsuran nasin ka ga ƙulhuwar lahu ahad suka ce muntajin saƙafi kawai yanda ka waye ka fahimce shi haka za gudanar da shi kawai yana tafiya ne da wayewan zamani yanda sa annabi suka fahimci alkur'ani a zamaninsu to wannan zamanin su ne ba lalle ne mu yanzu mu ɗauke shi mu mai fahimta a zamanin mu a haka ba sai ma nasu zamanin mu ma namu zamanin kuma jama'ar annabi kuna fahimtar wannan gaza? Allah ya kiyaye wa yaqulu nasar abu zaid yana cewa منذ نزل القرآن في كلمات عربية kaga tun sanda alkur'ani ya sauka da yaren larabci asbaha bashariyan sai qur'anin sai rikide kawai sai zama kamar mutum ne ya juza da'ana fihi wa alai duk abin da bai maka na alqur'ani ba za ka iya suka ka taka shi ka ce baka yadda ba kai tawaye ka nuna kaza da kaza ba daidai bane cin da yanzu ya koma dan adam zai ba alqur'ani ma'anan da ya ga dama kuma in ka sa kafa ka take alqur'anin ba laifi kai ba wannan fa ita ce muguwar aƙidan da a yau ake gina matasan musulmi a kanta karkai tunanin zaka ja bakin alqur'ani wanda suke kawo wannan aqidan wai su respecting alqur'ani sai da sun yi da tilawan alkur'ani wannan nassun ilahi amma fahamul alqur'an bashari Allah ya kiyaye wata juzu munaqashatahu kuma ya halatta kai munakasha ka faɗin ra'ayoyinka cikin alkur'ani da fahimtanka cikin alkur'ani da abin da ka gane cikin alkur'ani da kuma daman da kake da shi wajen kai aiki da yadda ka so da alkur'ani wa yajuzu fihi ma yajuzu alal kalamil bashari kai nasar abu zai ya ce kaga duk abin da ya halatta aiwa maganan ɗan adam to ya halatta ma aima alkur'ani yanzu idan mutum ya ga dama an jima ya je an ce ka ce ya faɗin ra'ayoyin shi ko to kai ma ka dama an jima ka je ka ragargaji maganar shi haka to haka ma za ka iya ma alƙur'ani irin wannan ragargazar min khata wa sawabin ko dai ka ce kuskure ne ko ka ce daidai ne kana da daman kai wannan an gane waya ce ka san musulmi ya ka ce mai Allah ya ce annabi ya ce me zai bi ko a wannan aƙidan ba su yadda ba Qur'an ya ce inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na bi kawai za su ba su da ta cewa saboda shi nassun ilahi ne fahimta kuma ilahi haka ake ma alqur'ani ka sa abin da suke son su gaya maka anan yanzu abin da wani zai jawa bakin alqur'ani ya fassara ita wannan dokan ba ta Allah bane dokan ta waye tashi ci ka gano wannan kenan in kana kin ne in ya faɗi doka daga Allah ka ki wannan maganin yadda kake kin shi duk ɗaya ne ba wanda ya isa ya ce ma ga yadda zaka yi addini kai ne zaka fahimci addinin daga abin da ka fahimci alkur'ani da shi jama'a kun gano wannan da kyau ko wannan shine muguwar aqidan da a yau ake ɗora al'umma annabi akan shi Allah madaukin sarki ya kiyaye ya faɗi wannan magana cikin littafin mafhumin nas littafin kenan sunan shi kenan mafhumin nas linnasar abu zaid a shafi na sha biyu duk waɗannan maganganu a nan suke yasa an ka samu wannan littafin wani lokacin kai nazarin shi ko in ba Allah ya kiyaye ba za ka yanke jiki ka faɗi sau da irin yadda suka kayar da addini baki ɗaya kowane jahili an gaya mai ya je ya aiki da abin da yake ganin kawai shine daidai wane da wane da wane su ne suwa za su yi fahimta su ɗora ka kan fahimtarsu kai ma kana daman ka fahimci alkur'ani yadda ka ga dama wannan fahimta ce sabuwar aƙidan da a yau ake ƙanƙashe ma matasa ita ko ba karatu suka yi ba sai hayaniya jama'a kun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye qala shaykhul islam ibn taymiya kaga mu matsalar mu mu yanzu mun yarda da malaman farko yanzu ibn taymiya za mu bi mu ji me zai gaya mana wasu nasiyoyi zai mana akan wannan ƙabiyar? an gano wannan ibn taymiya ce inna sa'adata wal huda fi mutaba'atir rasul kaga cin arzikin duniya da lahira da kuma tsayawa kan shirya tabbatacciya da bawa zai tsira duniya da lahira in ya bita, ta to wannan ya tattara ne kadai wajen bin manzon Allah ai haka ce bin manzon Allah ai ba ya wuce gaba ne ka bi bayan shi shine ka bi annaba ba in haka ce ka bi alqur'ani ba alqur'ani zai zama mutum ne yana tafiya a gaba kana bin shi a baya shine ka bi qur'ani ba mene qur'ani ya karantar a bisa fahimtar annabi shine ka bi alqur'ani da hadisin ai shine ga ra'ayinka ga fahimtanka ga abin da kake so ka tattara ka zubar ka bi na Allah da annabi shine ka bi Allah ka bi annabi an gano wannan da kyau ku irin waɗannan abubuwan ne sahabbai fa suka yi suna da fahimtansu da addininsu da yadda suke son su rayu suka dukunkuna suka zubar suka bi alkur'ani suka bi annabi har ya zamanto suna ce ma annabi kai ka gaya mana abin da kawai yake shine rayuwa shine addini mu bi mu abin da kawai muka fahimci addini da rayuwa shine abin da kai ka fahimta yanzu su masu wannan fa kokari suke su tura cewa annabi fa bai da ta cewa cikin alkur'ani da sunna Allah madaukin sarki ya kiyaye Mala ya ce wa inna dalal washaqa'i fi mukhalafatihi ibnu taymiya yace kaga bata kaga taɗewa duniya da lahira to waɗannan sun tattara ne wajen saba ma annabi wa inna kulla khairin fil wujudi kaga duk wani alheri da kike ji da ganin shi a duniyan nan imma am wa imma khas ko dai alheri ne wanda ya game kowa ko alheri ne wanda ya taƙaita ga wasu mutane kaɗan faman sha'ahu min jihatin rasuli to asalin wannan alheri ya taso ne daga annabi annabi shine wanda Allah madaukakin sarki ya azarta shi ya iya zuwa da wannan alheri baki ɗaya imma am wa imma khas wa inna kulla sharrin ibnu taymiya ya ce kaga duk wani sharri fil alam da ke ganin shi a duniyan nan muktassum bil abdi wannan yake bance wani bawa ne fa sababuhu to sababin wannan sharrin da za ga ya bance wasu jama'a ko ya bance wani mutum wannan ya samu ne ta hanyar mukhalafatar rasul ta hanyar saba ma annabi awul jahali bima ja'a bihi ko ko mutum ya jahilci abin da annabi ya zo da shi to wannan fitina da ke gani yana faruwa na raunin musulmi na wahalan da musulmi suka shiga na rarrabuwan kai na watsewa ta ita wannan muguwar aƙidan da muke tattaunawa kanta duk ta samu asali ne sakamakon me jahiltan abin da annabi ya zo da shi an gane ko kuma an san abin da annabin ya zo da shi kuma a saba yanzu ka ɗauko wancan maganan na nasar abu zai ai ba zamani ɗaya suka yi da ibn taimiyya ba ibn taimiyya ya rasu sama da shekara ɗari bakwai shi kuma nasar abu zai ma yana nan har yanzu amma ka ga maganar ibn taimiyya kuma tana mai raddi kai tsaye domin su so suke su nuna maka kada wani ya sa ka cewa sai ka magana annabi amma ba ba za a zo a ce maka kakkabo maganar annabi ba za a zo a ce maka kakkabo maganar malamin da ke kusa da kai ne shi din me daga nan sai a tsallaka malamin da ke gaba da shi daga nan sai a tsallaka wanda ke kusa da shi daga nan daga nan daga nan har a kai ka wannan wajen a nuna maka sahabbai ba kowa ba ne, annabi ma ba komai ne. daga nan sai a nuna maka ai alqur'anin ma kana da daman kai yau ka bashi fahimta da ma'anan da kaga dama shine ibnu ya yace duk sharri ya tattare ne wajen saba ma annabi ko kuma jahiltan abin da annabi ya zo da shi wa inna sa'adatal abd ibnu taymiya yace kaga cin nasaran bawa fa inna sa'adatal ibad kaga cin nasaran bayi fi ma'ashihim a rayuwarsu na duniya wa ma'adihim da kuma rayuwarsu na lahira bittiba'ir risala ta tattara ne gaba ɗaya wajen bin saƙon da annabi ya zo da shi ba su da ta cewa kwata-kwata idan aka zo ga ce kaza su ce mai nasi ya ce ya annabi da sabai suka fahimta in kana son ka samu arzikin duniya da lahira Allah sai ka bi wannan amma daga ran da irin waɗannan shaɗanin suka zo suka nuna ma ai za ka yi addini ne ko za ka rayu ne irin yadda ka tsara to ka shirya abin da zai biyo baya والرسالة روح العالم ما ليش كاغا ساقون manzanci to shine ruhin duniya baki daya wa nuruhu kuma shine hasken duniya wa hayatuhu kuma shine rayuwar duniya baki daya an tsallake eh wa risala daruriyatul lil ibad mala yake kaga risala fahimtar annabi game da nassoshi to abu ne wanda bayi suke da matakan bukatan shi irin yadda suke bukatan ci da sha suke bukatan numfashi da sauran abubuwan rayuwa haka ba yanda za a yi bawa ya rayu babu risala la budda lahum minha babu makawa sai sun fahimci ya take to ita kuma risalan nan ba wanda zai ma bayani sai annabi to annabin baya nan wa zai ma bayani sahabbai ba sa nan sai wa almajiran tabi'ai ba sa nan ba ka da yanda za ka kai ga wannan sai malamai sun gaya maka sai aka ce maka ka zubar da maganar malamai a lokaci da ana ce maka ka zubar da maganar risala ne an gano wannan irin abin da 'yan shiya suka yi ma addini kenan bari su taɗiye sahabbai su zubar da su daga taɗiye sahabbai aka zubar da su an zubar da me alkur'ani da suna sun zube sau da dama su suka yi da kwanta an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu to sai mala ya ce wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli shay'in kaga al'umma suna da matukan bukata zuwa ga shari'a zuwa ga risala zuwa ga bayanin addini sama da yadda suke bukatan komi wa risala ruhul alam ita risala ita ce ruhin duniya wa nuruhu shine haskenta wa hayatu ita ce kuma rayuwanta ana wayen gari ba ta to rayuwa ya watsi sai a koma rayuwa irin na dabbobi kowa kawai abin da ya ga dama kai ma ja wannan ma ja wancan ma ja sai a gina ka bisa addinin cewa yi abin da kake so amma dai cin da zuciyanka ta ce Allah kake ma to shikenan amma annabi da yazo kuma bai gaya ba sabai haka ba annabi bai gaya masa sahabbai haka ba qur'ani bai gaya masa sahabbai haka ba ita wannan muguwar aqidan ne a cikin ta ne akwai wannan an gane kuma nau'i ne daga cikin nau'in aqidan khawarij sai mun zo wajen za ku ci mala ce fa ayyi salahun lil alam ta yaya duniya za ta zama takin tsite nasara idza adimar ruha wal hayati wan nur idan aka ce babu ruhi ba rayuwa ba haske duniya watsewa za ta yi wa duniya muzlima ita duniya cike take da duhu duɗin mal'unatun kuma tsinanniya ce illa ma tsala'at alaihi shamsar risala sai abin da hasken risala ya haska shi kuma ba ka fahimtar saƙon risala sai annabi ya ma bayani a bisa fahimtar shi a bisa aikin shi a bisa fahimtar sahabbai a bisa aikin su bayan manzon Allah haka tabi'ai haka tabi'u tabi'ina har zuwa ga malaman da za su karantar da kai idan bayanin su bai saba ma na farko ba an gano wannan da kyau ku in ko bayanin su ya saba ma na farko to nan ne aka sauka layi to sai ka shiga wannan ajin kuma na waɗannan masu wannan aqida an gane shi za duk abin da za mu ɗauko ba mu gaya muku namu sai mu gaya muku nasu kuna ga fahimtar wannan yanzu mu ma sun ɗauko sun ma fahimci wannan bala'in da ke fuskantar al'umma tukuna eh ina ruwansu ma da wannan sun ma san shi ne ko mafi yawanci abin da ya hargitsa duniya kenan a yau shine wannan duk yaron da ya tazo ko zai ba alkur'ani ma'anan da yake so sai ce is sai ce shabab sai ce boko haram ko ba shi bane wannan nassin ne shine Muhammad Nasir Din albani ya gaya ma ‘yan Boko Haram na Algeria, kuma wannan shine bayanin da bin Baz da Usaimin suka yi masu, sai suka kafarta suka ce, ai waɗannan malaman haila ne, su zan bi ƙarfin haka, su malamai ne na kaza na duniya suna iya ba nassi fahimta da suka dama. wai su masu daskararren fahimta ne Allah ya kiyaye ya shiru bune taimiyya ilama akhrajahu hutun mili ibn taimiyya a inda ya kawo waɗannan bayanan jama'a bai kawo waɗannan bayanan ba wannan takharijin muna yi ne da cewa ibn taimiyya yana ishara ne zuwa ga hadisin da tirmidhi ya fitar fi kitabi zuhud babu minhu a lamba hadisi na dubu uku da ishirin da biyu ibn maja kitabun zuhudi babu mafalin duniya a lamba hadisi na dubu hudu ɗari ɗaya da sha biyu an abi hurera marfu'an annabi ya ce a duniya mal'unatan ita duniya inanniya ne mal'unatun mal'unun ma fiha duk abin da ke cikin duniya tsinanne ne illa zikrallahi sai ambatan Allah wa ma walahu da abin da ya jibinci ambatan Allah au aliman ko malami au muta'alliman ko ɗalibin ilimi kaga annabi da kai sai warawa malamai A gane amma kai yanzu kuma malamai ne matsalanka ni zan ga yadda za yi nasara a duniya an fahimci wannan da kyau ku wa huwa hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa hassanahu tirmidhi wal albani al-imam tirmidhi da albani sun hassana shi albani ya hassana shi a cikin sayo sunan tirmidhi a juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da tara Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sai a karatu na gaba za mu ci gaba da jin maganar ibn taymiya da kuma wancan muguwar aƙidan dan ku fahimci inda aka mu gaba afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun Allah ya kiyaye subhanaka allahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum